auditeurs du studio Kalongo, nous sommes mercredi 24 mai 2023. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalongo. Aujourd'hui, la technique est assurée par Lawali Issa et l'édition par Ralilatou Soumana. Je suis Salamatou Kadri à la présentation et avec moi la charmante Rukaitou Abdraman. Ruki, bonjour, comment vas-tu ce matin Tranquille ma belle et merci pour ce compliment. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin Ruki, c'est avec le flash d'information que nous allons commencer cette émission Ensuite, pour l'entretien du jour, nous serons avec euh, Ibrahim Moussa. Il est le président de l'association Junkoyen Hio. Nous allons, nous allons, également danser au rythme du Niger avec des artistes du terroir et dans la rubrique Écho des régions, nous restons à Niamey pour parler de la prise en charge des animaux chez les vétérinaires. Les chroniqueuses du studio Kalongu seront de la partie pour la rubrique Loti, sans oublier le sport et la culture linguistique. Fidèles auditeurs, rebonjour. Tout de suite, le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour. Salamatou Kadri, bonjour Roquetou Abdraman. Le flash d'information de ce mercredi 24 mai à présent. Au Niger, la situation des pensionnaires reste encore confuse depuis la mensualisation des pensions de ces retraités. On constate une irrégularité dans leur paiement depuis le mois de janvier 2023, date à partir de laquelle le gouvernement s'est engagé à désintéresser les retraités par mois. Selon Kaka Metawaya, vice-président de l'Association nationale des retraités et pensionnés du Niger, le ministère des Finances explique ces perturbations enregistrées par, par le report des paiements. Aujourd'hui prend fin la conférence régionale financée par euh, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas euh, qui se tient à Niamey depuis hier. Les mécanismes de protection des droits humains au Sahel dans un contexte d'insécurité est le thème central de la rencontre présidée par le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Haji Moussa. Cette rencontre qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger vise à sensibiliser les parties prenantes sur les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme et de renforcer leurs capacités sur les mécanismes et outils de prévention des violations de ces droits et la bonne gouvernance. Euh, du sport pour clore euh, ce flash. Le footballeur international nigérien Daouda Kamilou, emblématique attaquant de pointe de l'équipe nationale du Niger, le MENA et sociétaire du club camerounais du Coton Sport de la ville de Garoua et le meilleur joueur le plus titré du championnat national de football d'élite du Cameroun. Âgé aujourd'hui de 35 ans, il a remporté avec le club du Septembre Trion son neuvième titre national, euh, ce qui fait de lui le joueur le plus titré de cette compétition. Il a notamment été élu meilleur buteur de l'élite One, appellation officielle du championnat camerounais à deux reprises en 2009 et en 2017, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. C'est tout pour le flash euh, d'information de ce mercredi 24 euh, mai 2023 à passer d'agréables moments en compagnie de nos collègues Salamatou Kadri et Roukayatou Abdourahman pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup, Mokhtar. Comme annoncé tout à l'heure, notre invité est Ibrahim Moussa, président de l'association Koyen Hiyo, présente dans le domaine de l'éducation, du sport, de l'environnement et de la santé. Mais avant de suivre la première partie de notre discussion, je vous propose de suivre le morceau Tonka de l'artiste Shoba en featuring avec Didier Mastataf. Mm. Bolon bolon, shuba ya suba babban belin. Dandalan dandalan dilan, Mr. tapka kaɗa min kiɗin A ki ban ganin kowa, ya ki so ki ban dama. Ke ne masauki na, so mu manta da kowa. Minene daɗin soyayya, minene dadin soyayya. Kin zama mini tonka, ga daɗi. gida ihan maza en langue Hausa est le titre que vous êtes en train de savourer de Didier Masta et de Shoba. La chanson parle de l'amour qui est tellement doux jusqu'à ce que ça devienne piment qui ça <laughs> brûle, mais on aime quand même, c'est ça, non? Sacré Mustafa Omar DJ Mastataf est un ingénieur en génie civil et devient disque joker à 16 heures perdues le soir. De son vrai nom, Bachir Mati Issoufou, l'artiste Shoba 227 s'est lancé en 2018 dans la musique au sein du groupe éphémère Tic Tac Forever. Un an plus tard, il entame une carrière solo à Abuja, au Nigeria. C'est ce qui lui a permis de se faire connaître véritablement dans le milieu de la musique. Fidèles auditeurs, retour au studio pour retrouver notre invité Ibrahim Moussa, Ibrahim Matarankani. Ban samai wallahi mataga. Samai daino, gin koyen hiyo mata ifono. To gin koyen hiyo amantikala association no kan iri gudal kwara jenai inno margugate. Gin yan hiyo zarmusanni no zama irwo iske boryanno. Donc ngagati hiyo kanga koy gine. Gin yan hiyo danga hino kan wati kulir go ke kirma ko gina no mhm. a sai no ina so association o dan gin ko yan hiyo mhm. matano aran association o manga na funaran sai association o singiya o wallahi ir gordai no inni charmargu iddi kan ir gudal kwara sanga dai e e development go bisirga ngit kan inne ir mu kyar sokon inne kyar sokon inne to ir ma association te zama ga situation ta yi fo karan mu tire ke kimat kan gwamnati ki da tire ke kin oga ngit kan ir margu iddu mayo kan sirgane gin koyen hiyo mhm. de what would kin nar na sinji a association wer mana sinji kala 2019 2019 no na association o bumbo sinji ir sintin gir goyete iddu itire 2019 ra zanga zahar na sinji 2019 to ir musambu 2019 ga ka ga ka haran 2023 wa ngoy fuan duma na rongo na gate da mayen si na rongo na goye wote to association wo ni bai dan na association te arangan arangi ci to sai bumbo hay goy kai kan aranga baran mo goy dangan sar sandiga domene kar aranga baran mo goy hmm. ngit kan inir ha iner go doctor kwara do harai irga goyi gaham zingen di yango do kan sporo irga goyi da eh, zankai lokolo do harai irga goyi koine da lakkal kana do harai bumbo irga goyi no harai ngit kan inna goy bobo te za 2019 ka songo goy bobo gona kan itte docteur Kwarey do harai ir guda docteur Kwarey do Kwarey kan ga windi da bum bo do harai da kwara lakkal kwarai kan gir windi dir kwara bum bo lakkal kana do harai ga cer sokon go wodini tangamte halga ka songo goy bobo yango na kangir irgo te ir kware de kware kanga winda windan zaman ti gudal hin gudal no shongo go amma gudal da kwara kul kanga windi no ilma ne labo me dami mhm. ya dinga bor association te ni hin na kwara se me aran kwara iza ino ga margo am cer sokona ma singaran magisi lokcho din kine igara no fonda aram mo goy aran gini goy labo me damera mm. dini zanka hin sena ranga to albere hinni sena ranga wallahi irgite albere sirgite zanka se zam dir sambu doktor kwara do harai jiri kulu wati kai kaidiya man danga man sankin ba son irgo ga. iri diaspora gudal diaspora ize yango tarai yango labuwa ni gergera in dunya kurra iga char soko ni ngai mo iga ni ngai biro iga noru margu dina noru margu iga noro samba irse irga dai safari yanga konda gudal doktor mm. kwarado Kan nan hemar izo dini zamarang bai gwamnati gongi na teme gwamnati wana si wasa mm -hmm. zama lokcho da kai kaidiya to songo da mari marizo to din fargan di gumo mm. ngit ki yono ba irse irma safariyan dai a même temps gudal kwara da windan ta bore ngona kan de bonne volonté kayan igingay kamba zibo dan irga char sokona association jin ko yan hiyo irga safa dai ga kanda doktor kwarara gannon doktorai kambara kan ganan bore kan ga jantarin kai marizo gidi imi safar mm-hmm. da loktor kwara kura no site wal haifo no site wal ga irdo na gazuwali andai konda grupo se zama mm-hmm. irwo irsi ga gwamnati wana hinna batu Gwamnati kan kanin wana me inda irin te ir kwara da kware kan ga windi sai ir ga zuwal tono dai ir ga zuwal bidon dai ga konda ga no konnora kan ga nan mm. im dan grupora zama maternité gono zanka cire isi da mm, konno ya ga dir faham ay diaspora gudal izai da gudal kwara bun boborai da gwamnato i wani hinana ranga dan kira garan goye ga sanin ba ti gwamnato gwamnato wana wani na go ka doktor kwara do mm. me ir wasi gwamnato wana batu diaspora izai nganda gudal kwara bore bumbo wana ino irga sambu ngaino irga dancara ga konda ga sinai loktor kwara do to ni sal ngir se loktor kwara zanga gaham bano do hara to gaham zingen di hango do hara moy fonaron gogati to gaham zingen di hango do wati kulu zankai zamandi bai zankai gichar margu igangai balu yante igandin gai eh, suware suware yanki gite iga ka iddo girha ha gaksinai wakan goyir hinara ir moke foyan irga ha kwara bora ido bankan ganda gaksinai zankai kai gai ga haifote ir mi gaksinai halga kaso ir ganda balu ziyan kirgite kirgite tournoi scolaire kirgite so deuxième édition on irga bag préparé nan kan yin te association on bono na te nga bon frère da ma association on non membre obligé ne boy kulma kanda yakine wakirgudu kwara bora ido ir mo kupte zankai sai in te da école taki haran irko ministère de la jeunesse do ministro vraiment anir accueillir ane kanga girga haran irga to hala équipe hakku kan irga teda danga gudal kwara da windan tay le nirga dan kyara sem do izay class sud izay ngay no ga tawzi yemote kanga nan kan imadu kupu jir kul borfo gona kanga du kupu to mm-hmm. irin ye ka ce wanda yongo do haramo kwai ne zama haran ne go ga ham zingen di yongo mm-hmm. ira windanta do haram environnement ngono ya haran ne ga ham banu da da ifoni gane isporo to cew yongo do hara bindi cew wanda yongo do mu cew wanda yongo do hara so songin koy hiyo irga dona ga e eh, lokol jinayen la kare zamce fuengon ka e kolera la kare shino la kare bumbo manke metra ise igici irse igi igici irse kan wallahi ngai ganda yakin muradu irgi jinda dan diaspora gudal wana ga irma kamba dan char kambra min ngai hina wana sambirse irma kon dai jinayer ga dai la kare yan da local jinayen da liver yan ga kondai hmm. a même koy ne jiri kulu so ka bumbo irgo sola ga te pri diaspora hmm. pri diaspora gudal e kolai dini inga nirga sambuza seyi kalkala su iddu irg za seyi zakras fo su iddu i premier din i ganda kado ka kai zankaino kan gi zuge kan gannan kan calai mu digi dondon i gaga cew hmm. so so dai irgo ga da zanoro toga ka irga igu, e, ekipo kan ga te goga école e ragu winde composition o ban di composition hinza bankante premier seyi bankante premier kalam ko kalasu iddu irga priya no ise chers auditeurs et auditrices, faisons une pause musicale pour retrouver Abel Zamani avec son tout nouveau titre intitulé Didi et on se reprend juste après. ka so na sai in ce ayayayaya gata da kyawu kyakkyawa zuciya bari kamar balbela kalli kalli kalli don tafi ba kallo Ceci est le titre que vous kiffez en ce moment de l'artiste Abdoulaye Barké, plus connu sous le sobriquet de Abel Zamani. Il est artiste, musicien, compositeur et interprète. Dans ce titre, il chante pour sa bien-aimée qu'il considère comme une reine. Actuellement, c'est l'un des titres les plus écoutés par le jeune. En un mot, il fait le, buzzard. il fait le buzz. Abel Zamani est l'un des artistes de la nouvelle génération les plus connus par le grand public. say I don't want you. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre discussion avec le guide de Guinée Hio, Ibrahim Irgbayrim bai ifonarin dangine. Karan goga satadin singi association. To, wallahi ay kulu borna sigiri hal da jamano marga sigiri har gono kan se iga sigiri. Iro haya kangi gindai giti irma ir kwara nafa irma kware kan gir kwara windi nafa zama eh, dabore goga ta yadini isi iman kyar sokon haifo hannu kursite te bai kulga te nga funday bayono me tan koy bore ni kyar sokon songo bore ka gin ko hiyo ina te bore ga margu wati yangon kam da problem yangon kwarara irga margu irga da comité de sage udal kwarara kan go ga garo gerga tunir mu kwadar ne yakin muradi yakin wa kan yiddi jeune wa ne yango gite asigi bori kwarara matanir gite iga irye ti ido irga yegi ye ido irga jene idinke irga can lakal kendi kan ganan kan sab kasinai da lakal kanai mate kwarara hmm. de goye wa karon gona ga te safa gona ga te musongu mu to wallahi safa go te masangu zama barmayen bobu te wato dini hayyen gona kan ga te gudal kwara da windan tara kan hunkuna dirguna irhin ga ba'i bonza e hay bobo gona kan gwamnan to bun bono girce amne irse yakin wo aran mo margu ga yakin te din zan kai margu dir salangi ise kulu ige yadda da bayrai gona kan ke foya iga margu zan kai no iga bayrai ko ni samba borai se danga mu ciya danga eh, han kwana do harai no wala bandi tara do harai kanga nan kan irga zankai margu im zankai bonga feri igi mm. fama ndi kan goyi wadi yan sibori mm. irga ga yan dangira kanga ilakkalai candi mm-hmm. to irdimo kan wallahi zan kai bu gona kan wato dini banditara kani sai mai songo ina nan mhm. ikaga kai gingai mun boro to ibrahim irga bai kan gwai sigir kura a sigen sandai sandai yan duma na rangudi to sandai kirgidi da giti eh ina da mu dinin dangi ne da inim dai suru mhm. dinin dangin hinim hin suru zama ninki dangin mu Mhm. ine gin ko yen hiyo nin kango gi yo fu nin kango kurbo yo mo ko gine wati kul bor fo yen ba kurbo yen odi gina sigiti mm -hmm. iga kati hanse nin no hin suru sandai gon kan bore go gi gungun wone zama ni bai boy ku kanga jama sokon gi ganji han kan fu fundai dona mm -hmm. nin dai ganda problem bora kan do ni ga bandi taradi ni di ke gana bandi taranan hala ganan sanni kunna gi ya mhm. yanga ni mi hin suru sande gon kir gogi di gum gumo me avec tout ça ir gogi hinga aya jere ga bori ir gogi bine wiya dinga hin suru agogti to ifo na ran gaba kan ganan dai jin ko yan matabbata wallahi ir wo ko association jin ko yan hiyo won kir gaba ba gati situ ir futta gei ir futta gei imma ngai bondori ir futta gei mo bay ngai ya bankan yanno imma bay hankan ngai gaba zama hay hin zo haddai jeneso mana dangai lakkalora kulu labo ko jin daino zama in no ga hauga ga koy gida in no ga hauga labo sambu in no ga haute labo gai iri wakir ga bagati wati kulu zankai irgani se ima kai ga hauda ngai bora bor ma kai da lokon non gon min lokolo beren ni min cewo beren di da kambo goy non go te zam lokolo man tuboy kunno ngwa lokolo ra man tuboy kunno du lokolo albarka wakka ir koy ne ni duwara goyo kirko kordon ni ga ma berandi mu kai ga te amu bori ni mu bai ni aban kanno mu bai wanne ga bori da wanne su bori har dai zan ka wa'ana wadi yan bai kulu a ga halatti dotti ya mu lakale ga kani to a bori dai nuwa ibrahim musa irgin fondo goy da kokaro da tu yan ho kan ni ga te ir yan ai wose Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ruki, on va parler de restauration des terres dégradées dans notre rubrique environnement de ce mercredi. C'est possible selon les spécialistes grâce à nos ordures organiques ménagères. Effectivement, Sali, la ville de Niamey va utiliser ce procédé à travers un projet du 5e arrondissement communal. Colonel Mohamed Koulibaly Adamou, directeur cadre de vie et gestion des déchets à la direction régionale de l'environnement, explique les enjeux économiques et écologiques des propos recueillis par Abdrachid Maïga. Ça fait deux ans que nous avons commencé à expérimenter une nouvelle méthode de traitement des déchets. Vous savez très bien que la gestion des déchets est un problème au Niger et en Afrique et partout dans le monde. Donc nous, on attend de chercher une solution au Niger, comment gérer les déchets du Niger de façon optimale. On s'est rendu compte qu'il y a une méthode locale qui consiste à prendre les déchets ménager des villages et les amener au champ. Et cette méthode-là, elle est abandonnée maintenant. Et ce qu'on appelle les connaissances androgènes oubliées ou abandonnées. Le principe, c'est quoi C'est prendre les déchets solides ménagés pour les déposer sur une terre dégradée totalement dégradé, ce qu'on appelle en allemand gangeni ou hoho. Au-delà des nutriments que nous avons dans les déchets, nous avons aussi des semences, notamment les semences fourragères, mais aussi les semences forestières. Il suffit juste simplement de transporter ces déchets-là sur une surface dégradée et les semences vont germer et la terre est régénérée. C'est un principe simple que tous les paysans sahéliens connaissent. Maintenant, ce principe-là nous permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Il nous permet d'abord de nettoyer la ville, comme Niamey, de, de, tous les déchets de la ville de Niamey, de les ramasser et de les mettre sur un terrain dégradé. is the city, dans le temps la ville, the land, on et le paysage euh, rural. Tout autour de Niamey, là, vous allez voir, c'est détruit. Les arbres ont été coupés pour permettre aux habitants de Niamey de faire de la cuisine. Et maintenant, Niamey aussi doit payer en utilisant ses déchets pour sauver ces terres là Donc, c'est une forme d'économie circulaire. Merci à Abdurachid Mega pour ce beau reportage. Nous allons encore souffler en musique. Le groupe de rap KDM nous chante Gabdi avant de retrouver notre rubrique reportage des régions.

fetu banda danga ardo ganga ikaga zara ha won danga kurwe anga danga tapet ke danga pushet mini danga bajet

je le répète, l'apparence propre, yo, oh, l'apparence propre, yo, oh, l'apparence propre. Putain de merde, c'est vraiment de la merde, merde. Ce qui me fait le plus mal, c'est pas d'aller m'apprendre à me sur ma psychie et cacher leur corps, faire sur ma pizza, j'ai pas les Et les putains c'est celui-là. Yo, putain de merde, c'est vraiment de la merde, yo, putain de merde, c'est vraiment de la merde. Putain de merde, c'est vraiment de la merde. dugu sabbi gare he ya ji amna mai ka zaga dugu sabbi ji he kan ga ba mama kaga ma irka ke da he kan ga ba mama kaga ji irka dai ne da KDM de Gabdi, excusez-moi, Gabdi de KDM est un titre produit dans les années 2000, chanté par Feu Kader Kone et Lamine Mariko. Ce titre a été chanté pour dénoncer les pratiques d'escroquerie exercées par certaines jeunes filles vis-à-vis de leurs copains. Ce titre fut le premier et le dernier single de ce groupe. Ruki, rappelons que ce groupe fait partie de la Hot School.

annabi tabbaite wa more sai gamsi zama dana ponti karni bon kala hay kul madare ai ne dana ponti karni bon kala hay kul madare ni ke gamsi gonde gabi jama ga kwara koi di sai kai salka jama ga kwara koi di sai kai salka salka more sai gamsi zama gabi sin da nane gabi sin da nane ai ne gabi sin da nane gabi sin da nane kala jal jal jal gono gabi sin da nane wallahi gabi sin da nane gabi sin da nane Aujourd'hui, dans la rubrique reportage des régions, nous allons rester à Niamey pour voir la vétérinaire de la direction régionale de l'élevage de Niamey. Madame Mourou Tider, technicien vétérinaire, explique comment les animaux sont pris en charge, sont pris en charge et les difficultés qu'ils rencontrent. Moutari Mohamedou s'est intéressé au sujet. Voici ce qu'il nous rapporte. dabbobin da ake kamuna ana kamuna rabuna ana ka awaki to ana ka kuma karnuka ana ka musoshi ana ka zomaye ana ka kashi da musoshi barewa haka to in mayan abin ana ka rakunma ana ka dawakai ana ka shanu ana ka jakkai duk ana kawa to yanzu idan mai dabba ya kawo dabba shi lafiya ya kuke iya sanin ya damu dabbar in mai dabba ya zo tambayoyi ne muke yi za mu sani wace irin cuta ce to wadda muke iya gane kamar yanzu in bisa ko ta kare haka ko wani kurji haka ko sun yi hada haka kaho ya kare haka wannan muna iya mu gane mai wancan da ilfoke mai dabba ya ba mu bayani gashi gashi abinda yake sinyoyi eh, in ya ce mana dabba tana nan ba ta ci ne sai mu ce mishi eske tana tuke tunda wata rana in sabin saye ne an sun ka zo a vekar shanjama alimantar sai ga ba su tuke in ba su cikin nan sai ga apetikin sai ya rage ba su ci to shine sai mun yi tambayoyi in ya ce to sabuwar dabba ce daga nan yanzu mun san menene zami sai mu tayi yanzu duba ganin ba cikin ya dauki iska ne ko ta yi constipe ne haka duk sai mu je mu duba to lokacin ne za mu rubuta mutum takarda sai a yi mishi taratamancin shi na kwana biyu ko kwana uku sa dai fan da daidairikin ciwon wani irin magani kuke bayar wa dabbobin na sha ne ko kuma har allura kuna yi akwai na sha akwai na allura kuna yin fashi eh hoshe muna yi kamar for example bisa an ta gaza aihuwa an ka mini bisa an ce mini ka tambaya matsalar yanzu sai mu je mu duba mu gani in aihuwa ta yi kusa mun ka gani da aihuwa ce mun ka ga ba ta iya aihuwa sai mu ce to ba ta iya aihuwa ga sai an yi mata hoshi yanzu sai mu rubuta takardar annan sai a je a yi mata hoshi sai a yi mata tratamentinta na kwana uku yanzu ta yi sati sai ta komo kuma sai mu sake abin da hidda zaren yanzu kamar misali su masu ka dabbobi wani lokaci kuna dan samun rashin fahimta tsakanin ku da su wallahi muna samun tun da ka je ka ce mutum me yasa me sama waɗansu ba su gane sai su san maka da faɗa a rurke da a samu aitire ta mai kyau ne muke tambaya san wata rana mutane dan adam sai a hankali yanzu misali wanda ya kawo karen shi eh, watakila ma a daure ya kawo shi ko da kuke wannan aikin ba shi kakuna cikin haɗari to ya kuke iya yi da karan in ya kashi nan in dai yana tsoron shi in yana tsoron shi bai iya kama don akwai wata method nan da muke yi akwai wani laso nan muna sa bancin takunkumi akwai wani karhe nan da ake cewa laso yana da yaggiya shi muke sa sai a kama shi daga nesa sai a mace sannan a sa mishi wannan takunkumi takunkumi kamar yanzu wanda bai tsoron karen shi sai ka bashi sai ya sa maka takunkumi ya sa takunkumin sai ya zo yi consultation in akwai allurai sai a yi allurai haka ne ake yi kuma yanzu bayan shi kamar misali in mutum yana da dabba ko kare ko musa haka da irin masu cizo haka akwai yadda mutum zai iya yi ma karen rajista na karne na irin shaushawa da ake koyaya ne eh wannan ba sai in suna cizo duk irin wannan kamar musa da kare su ne yake ce ma animo de kamfani kenan da ya kamata kula da su don saboda lahiyar mutumin ma da kuma du famikin shi ya kamata a yi musu shausha ta hauka zangai ya kamata a yi wannan shausha da wannan ciwo shi ana ɗaukar shi. Madabba ma ya kawo ta ya danganta da kala ciwon da gare ta ya ake kuma nawa ake bayawa. wannan vaccine kin akwai lokacin da gwamnati na kawo magani ana yin mutane period kin akwai vaccine kin wanda ya zo ana mishi gratuite to in lokacin ya kare dai ne sai a rubuta mutum ya ta yi farmasi ta yi so mai janarman wanga dai da mutum ke dauka wanga ne aka san ana dauka na hauka kare shi ake dauka kamar in kita gida ki ba su ci ka'ima mama yau kin kula da dabbobi da miki kula kamar ba su ma tsatsanin ki a cikin kula da kare kin ma kare allura ko wani abu haka ga wallahi yar suna yin shi tunda mu bon ya akwai wani makwalaki na wata rana da ya ta yi ko sun ita gida sai ya sun ce baba yau iskan tumbi kake yi dan wannan an ka yi an ka hidda leda dugun na iskan nan bin ka yake ba ka wanke ka sa turare ba bin ka yake yi ba mu da hankali aikin mu ne mun so shi ne don ka an matsala Celui qui a réalisé ce beau reportage, notre collègue Moutari, est avec nous sur ce plateau. Moutari, bonjour. Bonjour, Salamat. ne. Lafiya kalau. Mutar d'où vin lide de se reportage? To malamar Salamatu ba shakka wannan rahoton da na hada dangance da abin da ya shafi eh, malamai na likitoci na dabbobi ya bani sha'awa ne saboda wani dalili na ganin cewa masu irin wannan aiki suna ɗan cikin haɗari ma na kamar irin dabbobin da ake kamusu. su. um, ehm, shi yasa na mai da hankali na ganin cewa yaya ne wayannan ma'aikatan suke tafiya da aikinsu shi sa na garzaya a ofishin da suke kula da lafiyar dabbobi na jihar yamai kuma da na je na tarar da wata wadda ake cimati da moru eh, wadda ɗaya daga cikin ma'aikatan to abin da ya bani sha'awa lalle ba shakka ita wannan matar ta daɗe cikin aikin kuma ta san komai a cikin aikin na ɗaya mata tambaya na cewa shin wannan aikin naku bai da haɗari ko da ɓangaren dabbobin da ake ka musu da kuma irin kamar watakila su fuskanci tsantsani sai ta nuna min cewa ba shakka ba shakka suna fuskantar matsala kamar irin wayanda za su kama su kare a ɗaure ko kuma musa a cikin a cikin bahu su da kan suna jin tsoron su ne ce to ya kuke da su ta nuna min cewa su akwai dabarar da suke yi na su kula da dabar su san menene take yake damunta su yi mata magani hmm. musamman idan kuka ɗauka ita dabba ba ta magana to sai na ce mata to yaya yanzu in wani ya kawo karen shi yana yiwa bai ci abinci ne ko dai zanga ya kama shi ciwon kare ya kuke ganewa sai tace mun suna tambaya ne na cewa min da mi dabban yake yi kamar in in mutane haka ba ta ci abinci ko wani abu da ya same ta ko da sauransu to ta hanyar za su iya gane cewa menene ya kamata wani irin mm-hmm. magani ya kamata a mata amma duka da haka su waɗanda suke kawowa wani lokaci sai su nuna sai su ga kamar walakanci ne a tambayi menene dabba ka take da shi to daba dabba ba ta magana dole a tambayi to irin matsalolin da suke fuskanta kenan wanda kuma eh, gaskiya abin ya burge ni yadda na ga yadda mm. suke aiki har tiyata suke ma dabbobi iri-iri mm. kuma duk dabba da aka kawo suna kula da su mm. yalla malam mutari kana dabba ne a gida kwarai da gaske ina kiwon eh, musa mage saboda 'yata take son musa sosai

le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, place à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif. Bonjour Adam. Bonjour Ruki. Le tournoi IFOA B catégorie dames se poursuit à Accra au Ghana. Oui Ruki, l'équipe nationale féminine du Niger fera sa deuxième sortie ce soir contre leur homologue du Burkina Faso. Après une première sortie ratée et perdue avec une défaite sur le score de 7 buts à 0 face au Nigeria, les filles sont condamnées à avoir au moins un match nul pour poursuivre l'aventure à Accra. Adam, quel est le classement de ce groupe alors, Salamatou, le Nigeria est en tête avec trois points plus 7, le Burkina Faso deuxième avec trois points plus 2, le Togo est troisième avec 0 points moins 2 et le Niger quatrième avec 0 points moins 7. Dans l'autre poule, composé du pays organisateur le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana qui est en tête avec 3 points, le Bénin et la Côte d'Ivoire avec 0 points chacun. Adam, le classement provisoire du championnat national de football est aussi disponible. Oui, et c'est l'association sportive de la, de la garde nationale qui est en tête avec 41 points, suivi de l'AS Police deuxième avec 33 points, et l'association sportive de la douane juste derrière avec 31 points. En bas de tableau, nous avons le GST de Tawa avec 14 points, et le Jongorzo Football Club de Maradi avec 10 points. Adam, c'est aussi la fin de plusieurs championnats en Afrique comme en Europe et on connaît quelques internationaux nigériens qui, ont sacré champion, qui sont sacrés champions dans leur club. Oui, et Mohamed Ali, le milieu terrain du MENA, est sacré champion avec Maccabi Haifa en Israël et Camille Daouda, âgé de 35 ans, qui a, remporté son neuvième titre de championnat camerounais avec le Coton Sport de Garoua, comme annoncé dans le flash d'info au début de l'émission. C'est la fin de cette chronique sportive. Salam à tous. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam. Après cette page e-sport, direction Zenderuki au rond-point Nagari. Nous allons à la rencontre de El Ilou, une vendeuse de boules. Selon les amateurs, c'est une des références de la capitale du Damagram. Reportage signé Mustapha Mamansani. El Ilou, la quarantaine, est une veuve qui, comme activité génératrice de revenus, prépare et vend de la boule au rond-point Nagari de Zender. Entre 13 et 16 heures chaque jour, on la retrouve entourée par des clients dont certains viennent des autres quartiers de la ville. ina yin tukuɗin nan gaskiya akwai karuwa akwai amfani kuma akwai yan sayan kudi bisa billahi na yi suna a cikin kudin nan tunda kudin nan nau ban gaba inda bai je ba kuma kai kake adana ka kake gyara ka ko baka samun riba abu an ka gyara shi ana shan shi da kyau kowa yana yabawa wannan albarka da za a sa maka anan abin ka yake albarka ina yin kamar tiya 20 tiya 15 kuma kamar an an sa na haka in yi ina yin kamar tiya talatin kamar ambuwa in dinga yi bokici bokici haka biyal biyal haka kai ni bana ce maka ga inda ba a za su yi wura bisa billahi ina samun kiliya wallah akwai kiliya an godiya Allah tun karhe takwas an na sahura tana kaya sha biyu zuwa sha ɗaya da ya Boku da kiliyan apprécient sa buwa son propulsion raison confi musa Jibril. Hura da ba a wurinta nake sai. kuma muna cikin hira cikin group cikin mutane sai wani ya mini zancen ta ce ka in shi in taba in shi to daga na shi na taba na shi ko na na kauro wurin ta yanzu dai ya kai kusan shekara guda na daya hurata tana da huwa na biyu akwai kayan haɗi akwai ciku akwai dabino da ake sa a gama da wani solani nono akwai kayan haɗe-haɗe da vraiment an kashe ta lahiya rauni ko. grass asset activity activité, El Ilu prend en charge sa Da wannan kuɗin nake ci nake sha ban taɓa ba kaya kuka na gurin wani kuma na godiya Allah kuma ni ma ina taimakawa wani a ciki. Ni ɗaya ban na iya yi. na suna kama mu. makwabta suna kama mu karuwa dai tunda na wa yara na uku almi alhamdulillah kuma da diyana ina ci ina sha shine dai karuwan mu Allah cika mini guri na in wanke sauran diyana kuma diyana in musu komi da komi rayuwa ta shi kadai ne guri na ni <laughs> Grâce à son commerce, elle Ilou la vendeuse de boules s'est fait une renommée à Zender et reste une référence pour les amateurs. Merci à Mustafa Mamansani pour ce reportage qui m'a donné d'ailleurs l'eau à la bouche. Fidèles auditeurs, restez avec nous pour notre dernière balade musicale pour retrouver Nana Yubanya et Yakbi, le groupe Yana qui nous chante ici à Lamnagara. ga kyar ta bai farkullo ga bai sabi daga bisa gaba ta kwai farkon wanki monika yo wadda Mata kulkaan bondee geerri gagee C'était Nana Ayubanya et Yakbi, le groupe Yanaru qui retrouvons à présent le chroniqueuse du studio Kalongo pour la rubrique Loti qui parle d'aujourd'hui de l'importance d'accorder du temps aux enfants. Pour leur épanouissement, les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents, avec avoir des conversations, des petits moments privilégiés avec eux, enfin, quand c'est possible et dès que c'est possible, bien sûr. Cela est important pour les tout petits comme pour les plus grands. Donc, il ne faut pas prétester de ne pas avoir du temps, n'est-ce pas, Ruki? Mhm, mhm. Arimi et Hawa Ousmane. Hey! zan kiro muna an samu wani ɗan lokaci da ban samu labarin ta ba ba ta ko ina shi da ita ɗiyata mai tsada alo salamu alaikum ya ne nake jin ki haka da nisa ko ko dai harkar layin ne muna ko dai bakin lahiya ne ban sani ba to shi kenan gani ma nan kusa da gidanku zan ma yi ƙoƙarin samun ga tun da ita ma na shi marbuna da ita assalamu alaikum assalamu alaikum masu gida wa alaikum assalam Kai, Hajiya, ke ce, shigo mana barka da zuwa. A barka ka dai wallahi. To, ya ne ina muna take? Yanzu da na kiraye ta a kan waya. Hin ke ji murya da ƙasa-ƙasa kamar dai batar lahiya. Hmm, lahiya talau. Aha, kuma kika ce wani hun ban gane ba. Mi ke ne kenan? Ba komi. Kin san dai, wannan dan uwan naki sai an yi haƙuri da shi. Shi dai ne. To, me kuma ya faru? A'a, ni dai me kuma ya yi? A ki yaya za a ce uba na iyali ka yi watsi da yaranka ka halga wannan matsayin duba misali muna yarinya ce ta girma tana buƙatar abubuwa da dama amma wai shi malam ba ruwan shi da abin da ya shafe ta bai ma san ba tana da bukatar riga tana bukatar zuwa makaranta ko ma wani sayan kayan dai wannan abin na haila dai da mata suke amfani da shi kuma kamar dai yadda kika sani ne kin gani ba ni aiki kenan so yake yarinyar nan ta ringa ganin maza suna bata kuɗi ko hm, in ta kawo mana matsala fa a gidan nan dan uwanki kuma ya ce laihina ne to me kike gaya mini haka almara ce ko gaskiya haba ke kuma yanzu bayan ma ɗaukan ciki da wasu sauran matsaloli wanda za ta iya kama da cikin gida kin wasan maza yanzu ba su ba mace komi kyauta duk abin da suka baki ba ya zo wa haka nan su ma suna shirin wani abu da gare ki amma kuma ni kin san wani abu ko da yaushe in zo na tambaye shi a iyalinka ya kuke ciki sai ya ci mini kuna na lahiya ku kalau ba wani abun da kuka rasa ciya yake ma duk abun da kuke so shine yake muku me amma bari a ji hankalinki zan yi magana da shi za mu tattauna kan wannan matsalar kenan saboda shine na gani wato muna gata nan 'yan mata kyakkyawa amma kullum in na dibe ta sai kamar tana cikin damuwa haba wannan wace irin rayuwa ce ai ban san yana muku haka ba amma zan yi maganin abu ke da kin gani ai ba rashin lahiya ba ne ga muna ya cika kam rashin lahiya ma kin sani saboda ya zamanto cewa yaranmu sun girma sun mallaki hankalin kansu sun san abin da suke ciki ya kamata a ce mu uwaye mu rinka kama musu mu rinka kare 'ya'yanmu ga lahiyar yara ga tunaninsu ya kamata a ce mun ba su kyakkyawar tarbiyya wadda za ta sa su ma a gobe su zama cikakkun mutane wannan ma zai sa ku ƙara samun danƙon su ko me zamanto ka ba shakku-shakkunka ko da yaushe in wani abu ya taso mishi ba ya ɗari ɗari wajen zuwa ya ganka irin wannan kulawar na sa yaro sake sosai da kai tun da a yau duniyar gyar ta kai ta kawo yaro sai ka rika matsa shi a jikinka hikar ka tattaunawa da shi wai ba wai zancen ka ɗauki abinci ba ka ba shi kenan a'a ya kamata a ko da yaushe mun kulawa sosai mu sa ido kan yaran mu wani abun ƙarin hali ne wanda kai yaran ka zai kama ka ina son abu kaza lalle ana son kutumta ma yaro ba kullum ne ke da kai ba abun da yake so a yi mishi amma abu daidai ruwa daidai tsaki kakkai zamanto yaran ka ya ga aburin wani yana so alhali kana da halin yi mai shi ka ke mishi ina so ku ƙara mai da hankali da ke da shekin ku kula sosai bisa kan harkar yaran nan dan ya to sun girma kamar da na ce cikin nutsuwa sun zama cikakkun mutane don su ma gobe su faɗi su misali. To hajiya, ni fa ina yin iya ƙoƙari na ba wani ƙarhin ba gare ni. Dan uwan naki ne gide sai a hankali, sai kun ja mishi kunne, he kun mai magana game da yaran ganashi sai ya samu kuɗin shi ya ki kulawa da su ya ce wai mu ɗauki ƙarhin kanmu ina muke iyawa na yi ƙarhi na wallahi ya gagare ni yanzu wai ga mini ina ma yake mijin naki ina yake yanzu bari in tashin tardashi ai dama na zo ne in miki magana zancen fondin nan namu amma ina wannan matsalar taku ta yanzu ta yi karfin komi daga baya mun tattauna kan fondin yanzu zan je in same shi to sai kin zo to madalla na gode ke ma kuma ki ƙara haƙuri yanzu ga wannan ba su kuɗi mai yawa bane amma dai na san sun ɗan miki ɗan kayan miya to sai na gode hajiya Allah ya saka da alheri Fidèles auditeurs, après la rubrique Loti, passons à la rubrique, rubrique <laughs> Passons à la rubrique linguistique. C'est avec Alassane Abdou, notre rédacteur en chef, qui nous parle de l'intelligence artificielle. à eh oui. langue bien sûr. Oui, bon, euh, quand on provoque les aînés, des fois, on se trompe rapidement. Donc voilà. si vous voulez, totalement langue je peux, je peux juste euh, faire un petit résumé en, en, français. Parce que euh, c'est que nous avons constaté un peu partout dans les FADA, quand ils trouvent les jeunes, on en parle beaucoup. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle On discute beaucoup. Nous, on a la chance d'avoir un spécialiste ici. Et beaucoup même mais le patron des spécialistes, c'est Ousmane Mahmoudou quand même, qui nous a expliqué. Moi, au début, je pensais que non, c'est pas vrai. Est-ce que ça peut se faire La science est aussi évoluée que ça pour faire des choses comme ça Eh bien, c'est vrai, chers auditeurs, auditrices, l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables, écoutez bien, des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle englobe donc un ensemble de concepts et de technologies plus qu'une discipline autonome constituée. Donc l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. C'est génial. Le monde évolue, mais il y a des problèmes. Est-ce qu'on ne va pas créer beaucoup de chômeurs aussi <laughs> Je vais reprendre ça en langue. Et mashino mashinogu salam mashino mashinogu tasu yimi mina shino edo hinna gono nangu fulan nangu fulan na gono bore gi cerka ko asi hingite tarino bore mi bai faman tarino barkan wani goy mo wani goy su wani goy hino mashino gi nangu mashino to robo robo baydin wala geto robo robo baydin hun kuna intelligence artificielle radio yanku gono an sarla bera kam bor kunno su dira hundu koyno kunno su goyara machine no igini do don don igini gindo alhalo sambi ma danga rada ga sala igini rukiya no sala wiza turkiya no machine no ah. ai salamatu no don yar man salamatu no machine no yar niga wo yo ka kan dunya ra kan sai igini intelligence artificial machine yanno kan yangra iga bayrai dan kan ga ina da miza alhalo kur sambu kan ga faham kan ga kaka labari yan wal music yan wal fakaren te bore kan ga ti radio ho ya radio do harno wal fo yan dumi mhm. bore beire ko gina amma bore bai har fogo candi kangai ga kanti fo goy janga zama hanne ne ni anga farga no air er gu ne gite air er hakku ne gite mashino gite se air er zongu an ga ne da man na ga farga ne da kaina an nasari mhm. bora ku ge mashino do hari nu gorhu mashino ga tasan yim nu gorhu mashino ga sallan nu gora nu gorhu mashino ga gote wone yayo kanka gita harta yo kan sai hunkun bayre koy ne gine intelligence Mhm. un fond de -hmm. pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. ay amadu gorel allabo kango allabo oda gore tondi kanje non kala ngone sigire iga bori gumo gumo gumo gumo kam muradu kur kan se bortun debo kala ngu hangan niga ma labare me ame kala ngu bore irga ne ise irko tara bere hanna mane bana da jo dallo bora kuru kango rajo ado irko mo tara bane bana irgo ga ma ikani gumo gumo gumo gumo gumo gumo zongo an kan ay ga fo imba so ko kango do so wato ga bube sunna kango nyeme ruttu filinge amadu foria kango walam labora ay magi ciya da mi de ki bai da cimba makka da dondon kari lara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu kan da na ya kan da bon fereyen alanda ga kanda kiti fonda yi faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga fa kai mo don borai da kyar mara tontoni aga kan amma sohon matakan irgo ngai goye ta dawo magaban da ga irko makamu da ngise ngai go amkoi da gina cintine gina dai ga umur mai kalangu Kanga ce wani kaino kango ya fo ai ga dibte hare kai kango sandire ai ga fo ai ga li chajal koi kango ne ballar taraku Kanga ce wani chora ai go gana fo ngan ninga wani almayare kulu Chers auditrices et auditeurs, avant de se dire au revoir, accueillons Rafika Attar pour les titres de la grande édition du soir. Rafika, bonjour. Bonjour Salamatou, comment tu vas quels sont, les grandes, quels sont les grands titres de ce soir Alors, dans l'édition de 17h, nous parlerons d'abord de la situation sécuritaire de la région de Dosso. Le gouverneur de la région s'exprime à cet effet. Ensuite, nous nous pencherons sur le droit des personnes déplacées au Niger, expliqué par un juriste. Et enfin, dans la partie magazine, nous irons à la découverte de la production maraîchère de Timia dans la région d'Agadez. Merci beaucoup, Rafika. À terre, chers auditeurs, et auditrices, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Vous étiez avec Salamoto Kadri et Ruketo Abdraman. À l'édition, Railato Soumana et la technique est assurée par Lawali Issa. Je vous laisse écouter de la musique.

sun tsage ni sabida ke sun kore ni sabida ke sun tsane amma ban Taco Josa Balista, Michael, Mike Shoba Balista.